الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستنصت بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الإجارة قال باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به أجل الحمال أولا بابي هل ينزو a واتو إجارة ijara mala ya kawo babi ya ce ma'ana ya sanya kanshi don ya je ya yi leburanci ya ɗau abu a bayansa sannan kuma ya yi sadaka da abin da ya samu na ladan wannan aiki ma'ana shi wanda ya leburanci yana da lada kenan in ya yi sadaka da abin leburancinsa wannan babu laifi a ciki ƙala haddasa ni sa'idu yahya ابن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المدة وإن لبعضهم لمئة ألف قال ما نراه إلا نفس نفسه a yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya gobe mu da mu ba da sadaka ko ya umarce mu da yin sadaka to wasu mu ko ɗaya daga cikin mu yakan tashi ya tafi kasuwa sai ya yayi dako ma'ana yayi sana'a yayi dako a biya shi sai ya samu abin da zai iya ba da sadaka ta mudu ko da guda ɗaya ne ya ce wa inna li ba'dihim la mi'ata alf cewa an kai lokacin da wasu masu wannan dakodin wato har dukiyarsu ta kai dinari kamar dubu ɗari ko dirhami dubu ɗari don haka yana bayani a kansa ne cewa da sukan yi dako har su yi sadaka ko kuma allah ya musu wadata ya wata musu har suka zo suka mallaki abin da ya fi wannan na idan mutum ya yi leburanci ba laifi yana iya sadaka da abin da ya samu a leburancinsa wannan ba zai ce wani abu bane da yake da ko kasanci ko wani abu da Allah ba zai karba ba a inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karba ne daga bayinsa masu tsoronsa kuma mafi kyawun abinci ko dukiya da mutum zai samu ita ce dukiyar da yayi aiki da da kansa ko da jikinsa ya samu kana babu ajli a samsa. babin wato ladai ladan dillalai a samsara shi ne dillali dillali shi ne wato wanda yake shiga tsakanin mai siya da mai sayarwa da yawa a al'adar mutane akan yi dillanci ko akan yi dillanci ila shi mai siya din mai siyarwa din bai san inda zai kai ga masu siya ba ko kuma shi mai siya din bai san inda zai samu inda ake neman abu ba yanzu mutum yana so ya sai gida bai san ta ina zai fara ba ya ce a je ya samu dillalai don ba za ka je ka samu mutum a gidan shi ka ce ya siyar ma ba amma su dillalai gida ana ba su tallan gida a ajiye a hannunsu in sun samu wanda zai siya ta haɗa shi da mai kayan ko kuma sun su yi ciniki to shi menene hukuncin eh, dillanci a dillanci babu laifi ya halatta saboda kamar wakilci ne wani nau'i ne na wakilci musamman idan kai ne ka ɗauki mutum ka bashi ka ce ga wannan kaya ka siyar ka tsara abin da ka ga yayi ne ko ko kuma a'a ka je ka siyar in ka siyar kana da fatan kaza abin da ka siyar ga wannan kamar wakilci saboda haka babu laifi a shari'a idan an yi dillanci sai dai akwai wasu bangarori da shari'a ta takaita dillanci kamar yadda zai zo a cikin wannan babi قال ولم يرى ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجل استمثال بأسا waɗannan tabi'ai ɗin muhammad ibn sirin da afa ibn abi raba da ibrahim naka'i da kuma hassan al-basri su suna ganin ba laifi wato dillali a biya shi babu laifi a biya shi inda aiki ya yi saboda haka babu laifi a cikin dillanci wakana ibn abbas la ba asa an yako da fi hada sau kama za da ala kaza wa kaza fa huwa laka abdullahi dan abbas ma yake cewa babu laifi a mutum ya ba wani dillancin kaya ko tufafi ko wani abu ya ce ga wannan ka siyar da shi kaza ma'ana yanke maka in an samu kaza ka kama amma da abin da ya tsoro a kai na riba wannan ka je na baka ibn abbas ya ce ba ne duk da yake wasu suna ganin cewa hakan kamar akwai akwai ma'ana dungu a ciki saboda ta iya yiwa biyan da ya kai da iya cinikinsa ba zai iya wuce wannan abin da kai ya fiyar ba ba amma dai babu laifi mutum yana iya cewa wannan kayan musamman ya san kan kudin kayansa ce wannan abu ka siyar mun kaza da abin da ya hau kai kuma naka ne to shi kaga ya rabu da shi kenan ya ce wa laka wa kala ibnu sirin kala bi ihu bi kaza fama kana min ribhin fa wa laka au baini wa bainaka fala ba'sa bi haka nan muhammad ibnu sirin ya ce idan ya ce mishi wannan abin ka je ka ziyar da shi kaza misali ko wannan gidan ko wannan tufafin ko kuma wannan agogon ko waya ko mota na baka ka je ka siyar a kaza amma duk abin da aka samu na riba a kai to wannan za mu raba da kai ko kuma ya ce mushi na kai ko wannan babu ne ya ce fala ba a sabi ba ne wa kala nabi sallallahu alaihi wasallam al muslimuna inda shuruɗi wannan shine dalilin haka cewa musulmi ma'ana suna kan sharuɗan su don haka idan sun yarjejeniya sun yarda a kan cewa in an yi kaza za a yi kaza kuma abu kaza din nan ga yanda za a yi in har sun yi wannan sharadin kowa ya yarda ba tare da matsawa ba to babu da don haka musulmi suna kan sharuɗan su sai dai sharaɗin da ya zama ya halatta abin da yake haram ne ko ya haramta abin da yake halal ne wannan shine sharaɗin da ba a yarda da shi ba amma matukar sharaɗi ne wanda yake a bai ci karo da shari'a ba wannan babu ne قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن قاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلفى ركبان ولا يبيء حاضر لباس قلت لك يا ابن عباس ما قوله لا يبيء حاضر لباس قال لا يكون له سمسارا a wannan hadisin na abdullahi dan abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hanin masu taron kaya kafin ya zo kasuwa wannan shine talaqi rukuban ko yaje an siyar da mai ya tare ya kara nashi kudin hanya kafin ya zo sai mai ya zo ya wahala ko har masu gidan mai suna yi sai zai tara kayan tun a can wanda aka sake gida zuwa raba mutane sai a tare a siya su kuma su daura nasu a kai ko su goye ko kuma ba mai ba wani abu dai na kayan kasuwanci shi dai da yake yanzu shi ake ciki ko ya sa duk abin da aka ce ga yadda shari'a ta ce in ba a bi ba za a sha wahala dole za a sha wahala a ga wasu tara kayan suke tun a can za su je su tare su yi cinikin su ba da ribar da za su bayar don wannan dama shi ke kawo inflation a ƙasa shi ke kawo hauhawar farashi saboda kai ka tare ba ka bar shi ya zo kasuwa ba so sai abin da ka bayar ta haka sai abin da ka saka kuma mutane ba su da ikon da za su canza wannan da shi yasa shari'a ta hana wannan domin ga sakamakon da ake samu a kansa inda wani zai iya siyan kayan ya koye shi wani kuma zai iya siya ya kara mishi farashi fiye da yadda ya fi karfin mutane to shi yasa aka ce an yi hani ba za sai san ce na an yi talaka rukman ala ta ka dauke shi kawai wai dan kayan kasuwanci da ake kawo daga gona ba shi kadai bane ya shafi duk wani abu da za a je a tare shi daga asalinsa domin tare shi din zai kawo abin ya karanta a cikin al'umma wa bisani kuma sai su tsara musu kuɗi to ya ce ya yi hani a kan wannan kuma da abin da manzo Allah ya hani a kai aikata shi laifi ya ce abu na biyu da ya hani ya ce la ya bi uhadirun libas kada mutumin gari ya yi ciniki a madadin mutumin ƙauye shi yasa sai ya tambayi abdullahi dan abbas samanya yanzu mutumin ƙauye in ya zo siyan kaya a wajen takardar siyar masa a'a ba haka ake ciki ba dan ya tambayi abdullahi da wannan jumla ta cewa kada dan gari ya yi ciniki wato ga mutumin ƙauye sai ya ce la ya kunu lahu kada ya zama masa lillahi kan ya zama dillalin ana kan ya shiga tsakanin shi da wanda za su sai kaya tunda shi mutumin kawai bai san menene yadda tsarin kasuwa yake ba قال باب hal يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب wannan babin ya ce shin mutum musulmi zai iya yin aiki na leburanci karkashin mushirki kuma a ƙasar kafirai kamar yanzu mutum musulmi zai je aiki a isra'ila su biya shi ko kuma a embassy na isra'ila ko na amerika mutum musulmi ya halatta ya yi aiki a wajen ko bai halatta ba ko ya tafi amerika ya je neman aiki ya yi shi ne abin nufi ai ƙasar kafirai ce ko ƙasar kafirai ce kuma wasu ma mutum ya je indiya aiki ya je a ɗauke shi aiki wannan malamai suna cewa babu laifi idan ya zama akwai bukata ne tsanani ta yin haka amma dai ba bukata bai halarta ba domin addinin musulunci a sama yake da kowa haka bai kyautu mutum musulmi ya kaskantar da kanshi ba kamar yadda zai zuwa cikin hadisin nan domin wani abu ne ya faru manzon da sallama ma'ana yake bayyana hukuncin shari'a akan haka kuma musamman ya zama garin ardu harbi malamai suna kaka gidaje ko ƙasashe zuwa kashi uku akwai daru islam akwai daru harbin akwai kuma Daru aman akwai ƙasar musulunci akwai kuma ƙasar yaki akwai kuma ƙasar yarjejeniya da aminci ƙasar musulunci ita ce kamar ƙasar da take ta musulmi ƙasar yaki kuma ita ce ƙasar da musulmi suke yaki da kafirai kamar kafirai da suke yaki da musulmi yanzu kamar isra'ila ana iya kiranta daru har domin suna yaki da musulunci ne ko akwai kuma daru amal an ka iya cewa kasashen da misali ake cuɗanya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ne ko kuma a'a mafi yawancin mutanen ƙasar musulmi ne amma akwai wanda ba musulmi ba da suke shigowa don samun wani amfani ko don aiki ko don wani abu wannan ka kira shi daro aman kasa ce ta wato kamar akwai aminci a ciki akwai yarjejeniya قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب شنه ابن الأرس رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا قال وإني لميت ثم مبعوث قلت نعم قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا سين مالا وولدا أولا حديثنا واتو خبار ابن الأرد رضي الله عنه ينا لبسوان دا سكا musulunta tun farko farko kuma ya samu jarabawa a khabbab yake cewa ni mutum ne makeri yana sana'a kira shine alkhai alkai wanda yake make ya ce sai na yi aiki karkashin wani kafiri daga cikin manyan kafiran mata shine al'as ibn wa'i as-suhmi yana daga cikin manyan kafiran nan wanda suke izgidanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to na yi aiki karkashin sa ne ina musulmi yana mushriki a garin makka har ya zama abin da zai biya ni kuɗi na a wajen shi ya taru sai na zo na ce ka biya ni kuɗin aiki na ɗin nan da ya taru ka ba ni ladan aiki na sai ya ce wallahi ba zan biya ka ba sai in ka fita a addinin muhammad na sai ka bar musulunci to kaga abin da ake tsoro kenan ka je kasar kafiri ya danne ka ya ce to ko ko ka bar addinin ka ko kuma ya kwace ma resident permit ɗinka ko wani abu ko ya fi kayan abin da yake so duk yana faruwa ko ko sai ka yarda da dokar kasar su da ba ta Allah ba duk yana iya faruwa don haka shi ma ce mishi ya bar sai ya bar addini haƙƙin shi ne ba amma ya ce ba zai biya shi ba sai in ya bar musulunci to kaga wannan jarabawa ce shi kuma sai ka da baki ya ce ina musulmi ne mai imani sai ce ama walla ya ce ina mai rantsuwa da Allah in dai har haka kake so to sai ba zai faru ba sai dai in har ka mutu an tashe ka ma'ana har ka mutu ka tashi ni ba zan bar musulunci ba sai ce fada ya ce har ka mutu a tashe ka inda ya haka ne akan haka to ni ba zan bar musulunci ba ma'ana yana nufin zai dai ka yi kuɗi amma in har za ka mutu ka dawo ni ba zan bar abin da nake a kai ba shi ne yake tambaye shi ya ce to ni yanzu zan mutu kuma a tashe ni dama suna karyata alkiyama sai ya ce kwarai ya ce na'am ya ce to sai ba da amsa shi kuma ya ce to idan kuwa haka zai faru har na mutu a tashe ni to a canjin inda za a tashe ni ma ina da kuɗi da yara da dukiya to a canjin zan biya ka ya ce sai a can din zan biya ka to sai Allah ya saukar da wannan ayar yana mai karyata abin da ya faɗa ya ce a fara'aitan ladhi fara bi na shin ba za ka ban labarin wannan wanda ya karyata ayoyin mu ba wa kala har yake cewa da uta yanna malan wa waladan cewa za a bani dukiya da kuma ƴaƴaye in na mutu na tashi afala al Allah ce shin ya san abin da yake boye ni abin da bai sani ba bayan ya tashi din afala al am ittakhadha inda rahmani ahda ko ya waje yarjejeniya ne da Allah cewa in ya mutu ya tashi za a bashi kuɗi da 'ya'ya. ko Allah yake kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-azabi matta wa namithu ma yaqulu wa ya'tina farda Allah yake a a ai abin ba haka bane lalle zamu mishi tanadin azaba azaba mai yawa abin za a bashi kenan muhim ya hana wannan musulmi dadan shi to shi yasa malamai suke cewa in dai har abin zai kai ga ya zama an jarabi ne an fitine shi akan addininsa to mafi alkhairi barin yin wannan aiki kuma so da yawa abin da yake faruwa ke a ce ai mutane sun tafi kasashen turai neman neman neman kuɗi da yawa wani yana dawa ba addini wani kuma zai tafi da can da shi din da iyalansa su je su lalace a can ba su ba addini tunda duniya dama aka je nema ba lahira wani kuma zai tafi ya je ce kai shi ba zai iya zama ba gare ya dawo kasar ba addini ko ba yanci saboda haka idan ya zama mutum yana tsoron addininsa to mafi alkhairi ya kiyaye irin wannan waje ya haƙura da abin Allah ya ba shi a wannan ala babu ma yi wa fafin rukiyati ala ahya'in arabi bi fatihatil kitab babun abin da ake biya na lada na yin rukiya ga yanki na larabawa idan an musu rukiya da fatihatil kitab asali wannan matsalar wato shine ya halatta mutum ya yi ma wani tofi ko ya masa addu'a ta rukuya kuma a biya shi ko bai halatta ba ma'ana shi ya halatta mutum ya karfi lada in ya yi aiki na karatun alkur'ani ko bai halatta ba wasu malamai sun ce bai halatta ba inda ya yi sharaɗin abin da za a biya shi an gane ko inda ya yi sharaɗin abin da za a biya shi to bai halatta ba wasu kuma suka ce a'a ya halatta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai inna a ma aqadtum alaihi ajran kitaballah mafi abin da ya fi cancanta ko karbi lada a kan shi shine lissafin Allah sannan kuma wani bangare na biyu in ka kalli ita rubiya din nan ai kaman taimako ne kaman taimako ne to haka wanda ya yi taimako dama ba ya taimako dan a biya shi ba to shi yasa idan dai mutum sharaɗi ya saka wasu malamai ke cewa bai halarta ya karba ah, sannan kuma rufiya mazala sallallahu alaihi wasallam ya yi rufiya kuma ya karantar da al'ummar an gane ko saboda haka ana iya yin rufiya amma sharaɗinta shine na farko ya zama duk abin da za a yi rufiya da shi rufiya shine kogi ko a da ayoyin Allah ko sunayensa wajen neman sauki ko waraka ya zama duk abin da za a yi rukuya da shi abu ne da ya shafi sunayen Allah da kofinsa wannan sharaɗi na farko kenan sannan sharaɗi na biyu shi wanda za a yi ma rukuya din ya tsakewa cewa Allah ne mai warkarwa ba ne rukuya ba ne zai warkar da shi sannan shi kanshi mai rukuya din ya yadda cewa shi din ba yi da ikon raba wani da cutar da yake tattare da ita shi dai sanadi yake bi tsani ne ke so ya hau don neman ceto a wajen Allah wannan ya samu ranar idan an samu waɗannan abubuwan sun tattaru to ana iya samun mafita ana iya samun sauri ana iya samun wararka. da haka yin rufiya ba laifi ba amma da me za a yi rufiya din wasu kaga suna rukiya da abin da yake ba alkur'ani ba ko wasu suna rukiya da eh, wasu abubuwa na tsafi ko kuma ayoyin qur'ani ne sai a sai su sai a shigar da wani abu wanda yake na wasa ko barna a cikin shi ko kuma a tuɗanya ayoyin alqur'ani da abin da yake na jasa ne sai a ce ma wasu ayoyi an rubuta su da jinin al'ada ayar alqur'ani a ce an rubuta da jinin al'ada ga wani an fita akan hanya shi asalin najasa ne to ya za a yi a ce kuma sunan Allah an ɗauka a haɗa shi da najasa kaga akwai barna a ce ko kuma a haɗa sunayen Allah ɗin da wasu abubuwa waɗanda suke na aljanu ko na shaitanu ko wasu abubuwa ne makamancin haka to wannan bai halatta a yi rubiya da shi to shi yasa ne ya kawo wannan babun kala وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كما يندي يجواتا عبد الله بن عباس يا رويتو حديثي من الله صلى الله عليه وسلم بينا شو أي أبن دي يكون شنشنتا وكرب لا دا أكنسا شين لتاب الله معنى أم بك إشارتي با شيك ناكا زواكا شيما داوني ko ga wata baiwar Allah tana fama da jinya kaza aka zo aka same ta ana kyautata maka zato ka kai mata addu'a ka mata tofi sai ta samu kai ya ka kawo abu aka baka ba da ba ta tambaya ba to in ka karbi wannan abun ba kai laifi ba dan baka ce su ba ta ba in gane ko in ka karbi wannan abun ba kai laifi ba ce a'a ai yanzu masu rufiya sun zama kaman asibitin da ka je da ma dama shi rufiya din za a ce ka yanki kafi dubu biyu haka kenan ko suna nan ofisoshin rukuya daga taje za ce ka yanki kati dubu biyu kaga an fara sharaɗi kenan in ka yanki kati dubu biyu sai aka zo aka duba ma wanda za a mishi rukuya din sai aka ce to za a sai kaza za a sai kaza za ka ba da dubu ishirin na sayan kayan aiki da haka ake za a sai turare za a sai hayaki za a sai kyalle za a sai waye za a sai waye za a sai waye za a yi waye duka dai in aka ma lissafi daga dubu arba'in ta tashi kuma ba ba biyan bukata saboda kai kanka ya ji ka shine cewa shine rukunin zai warkar da kai wasu masu zuwa jan rukunan suna ganin mai rukunan shi zai warkar da su ba Allah ba suna ganin shi rukunin mai yi rukunin aiwa ne aikin shi kamar yankan da shi da haka shi ne wanda zai warkar da kai to kare da an shiga wannan babun an shiga wani abu na barna kuma to wannan bai halarta ba mutum ya yi sharaɗi ya ce shi da abin da za a ba amma akwai mataki da za a kai mutum ya iya shar'antawa ɗin kamar yadda zai zai wannan hadisi وقال الشعبي شيني عامر ابن شراحيل تابعية كتوى لا يشتبط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل كتوى ما لني لكران تروى بي شرف يتدى أظن ذاك الديان يتدى باع شرف ديان بما باع شرف ديان لا ده ba a sharaɗin biyan malami mai karantar da alkur'ani ina ne ko na haka shi ana ba shi ne da abin da aka ba shi ya karɓa domin ba aiki bane da za a iya biyan ba aiki ne dama na allah aiko wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala allah amma yanzu ba haka bane yanzu ka je sai an yi sharadi da kai sai nawa za a biya ka ka karantar da yaran nan ko a yi ta ciniki har ciniki ya zo ya zama dai ga abin da za a shi. kuma shi ne musamman Alƙur'ani wasu suna wulaƙantar da shi asali shine a kawo ma yaron ba kai ka kai kanka ka je ka karantar da yaron amma da zara an ce ma mai karantar da Alƙur'ani ya fara bibiyan gidan mutane yana karantar da yayansa Alƙur'ani, to ya zubar da darajar Alƙur'ani. a shi al'ilmu yau ta wala ake ana zuwa neman ilimi ne ba shi yake tafiya ba kuma irin wannan zamanin da abubuwa suka rushe suka lalace musamman a manyan birane sai ga ga ɗalibi ga shi ya yi karatu ya yi komai zai fada cikin abuja ko kaduna ya je neman kuɗi da iliminsa kuma da ka gan abuja yau yana gidan wannan gobe yana gidan wance bibi yana gidan suwani yana bin gidan sanato wannan yana bin gidan ɗan majalisa wani kuma da ya ta wulakantar da shi ba shi yake wulakantarwa ba abin da yake dauke da shi ne ke wulakantar ko aka sai ka ga abin tun yana ne yana ne sai ya fita a zuciyarsa zai ga kawai shi duniya ke nuna. to wannan kuskure ne babba to imam sha'abi tabi yake cewa la yashtaridu al-mu'allim malami kar ya yi sharadi ya ce ga abin da za a biya ka sai dai in an bashi wani abu ba tare da ya shakanta ba wannan ba shi ya nema ba yana iya karba ya amfani da shi amma babin kiyayewa ma da tsantseni ma ya ki karba domin ɗaya daga cikin sabon manzon da sallallahu alaihi wasallam shine Mus'ab ibn Umair ya karantar da wani alqur'ani a Madina sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ganshi da wani abu mai kima a hannunsa yace ina ka samo wannan yace ai wani da nake karantar da shi alqur'ani ne ya ban yace to lallai kuwa eh, wannan ka karbu wuta ne da hannunka duk da yake ba sharadi yi ba amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna masa barin wannan abin da ba alkhairi da da karba wa qala al al kuma yana cewa lam asma ahadan kariha ajran muallim yace ni fatawa ba ta taba zuwa mun cewa laifi ne mai karantarwa ya karbi wato hukunci ba ko ya karbi wani lada ba wannan babu laifi matakar ba shi sharafi ba wa a'ata al-hasan darahima ashrata al-hasan basri ma'ana ya bada da na dirhami goma ولم يرى ابن سيرين بأجل القسام بأسا هكذا ابن سيرين ne bai ganin laifi ga wanda yake wato al-qassam wanda yake mai rabo eh, ya ya karbo wani abu tukunci wannan babu ne wa qala yake cewa kana yuqalu as-suhtu ar-rishwatu fil hukm abinda ake cewa as-suhtu shine wato mutum ya bada cin hanci a cikin hukunci wa kanu yuquna alal kharfi idan mutum ya je aiki na wato asalin eh, kinta ta gona shi ake kira alkhar kinta ta gona eh, idan za a yi ciniki ko kuma akan tura mutum da ya zama aikin sani ya je ya duba gonaki don ya kinta ta su ya ce to za su kai kaza a cire haƙƙin zata a ciki ko a cire haƙƙi na sadaka a ciki ko wani abu to irin wannan ne wannan aikin ba laifin an biya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da waɗanda suke mishi wannan aiki din na alkhar suna nan irin su Abdullahi ibn Buraida da sauransu su suke zuwa su mishi wannan alkhar a gonaki kamar misali sa'i ne wanda yake yake zuwa karɓo zakka wannan kaga za ka ce Allah ya ce wal’amini na alaiha wal’amini na alaiha wannan babu ne kala haddasa abu nu'man kala haddasa na abu awana an abi bishir an abi mutawakili an abi sa'idin rabi Allah anhu kala in talaka nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama fi safaruha حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فنبغ سيد ذلك الحي فدعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدك وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد لقد استبرناكم فلا تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقاب فانطلق يمشي وما به قلبه قال فأو فأوفوهم جعلهم الذي سالفوهم عليه فقال بعضهم اقسموا اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رؤيا ثم قال قد أصبتم أقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله وقال شعبة حدثنا أبو بشر قال سمعت أبا المتوكل wannan hadisin hadisin abu sa'id al-khudri ne radiyallahu anhu kuma shine mai rubuya ke wasu daga cikin jama'a an ce nafas mutane kamar daga bakwai har zuwa goma sha ko ishirin su ake kira nafas ya ce to wasu jama'a daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya sai suka yi tafiya har suka je suka yi zango a wani yanki na wasu larabawa to da suka je suka yi zango tafiya ta cike da su zuwa wannan gaba sai suka ce musu gashi ba mu da makwanci mu kuma matafiya ne ko za ku taimaka mana a cikin wannan yanki na ku ku ba mu makwanci a matsayinmu na baki sai mutanen su tafi suka ce mu ba ma karɓan baki sai mu ba za mu karɓi baki ba ba mu san ku ba shi kenan sai suka koma can gefen gari suka je suka yi zangon faludi da da zalikar hai shi shugaban wannan mutanen sai aka wani abu ya cije shi an ce alladbu ko dai kunama ko maciji ko wani abu makamantansu ma'ana abin da yake da dafi sai ya cije shi suka yi iyaka kokarin su na duk abin da ake ba mutum a bashi a irin wannan dan ya warke bai warke ba ita ce ba abin da yake masa amfani ya zama kamar matacce baya ko motsi to wasu su sai suka yi tunani suka ce ga waɗancan mutanen akwai alamun mutanen kirki ne da haka ko za mu je mu tambaye su ko suna da wani abu da za su taimaka mana ga shugabanmu ba lafiya sai suka zo suka same su ce ya ku wannan jama'a shugabanmu ba ya samu rashin lafiya kuma duk abin da ake yunkuri a bashi ne ya samu lafiya bai masa amfani ba shin a cikin ku akwai wanda yake da wani abu da zai taimaka mana sai wasu su ne Abu sa'in al-Khudri ce na'am wallah na rantsa da Allah muna da shi ni ina ina yin ina yin tofi idan ka ya nuna cewa yin tofi halal ne amma da me za a yi tofi da alqur'ani da alqur'ani ake tofi ba da wani abu ba kar a baka suna wani aljanna ake kai tofi da shi da alqur'ani ake tofi shikenan yace wallahi ni ina yi amma ga sharadi shine mu mun zo mun ce ku ba mu mafanci a garin ku kunki amma yanzu kuna neman abin da ke wajen mu dan haka ni ba zan muku wannan tofin ba sai kun biya mu to kaga wannan sharadin ya zo a daidai inda a ce haka kawai ne kaga ya yi wannan sharadin a ce bai ba amma sannan muka zo nema ba a wajen ku ku ba ku ba mu ba muna da bukata wajen yanzu ku. kuna da bukata a wajen mu ai mu ma shi kenan mu sai mu rama kenan da aka ce ni ba zan muku wannan tofin ba mun ce kun ba mu wani abu to suka yi ta tattaunawa dai suka ga an ba su yi ba kila shugaban nasu ba zai tashi ba sai suka yi yarjejeniya da su suka sanya musu wani abu na tukunci da za su ba su wasu dabbobi awaki in an ce kafai awaki kamar guda uku ne ko hudu ne ko biyar ne ko goma ne ma an ce wani bangare na awaki Sace inda in dai har kuka ji tofi ya tashi to ku ɗibi wannan awakin naku shi kenan to sai shi ɗin shi ne abin sa irin kudiri sai ya fara mishi tofi in an ce yasfinu yana tofi a kafan shi ne tofi wanda yake babu yawo a ciki kamar iska in gane ko to haka yana tofi yana karanta mishi fatiha yana karanta mishi alhamdulillahi rabbil alamin amma ba wannan gabar ba sai da ya kai har ƙarshen sura ya karanta mishi fatiha ya yi kofi take sai mutumin ya wasake kamar wanda aka da ɗaure shi da igiya an kwance shi a wannan karama ce ta wannan yan babu manzala sallallahu alaihi wasallam ce ka annama nushi min iqa wallahi kamar an kwance mishi igiya sai ya sai ya zabura sai ya zabura ya miƙe sai yana tafiya babu wani abu kuma tare da shi ya ce to sai suka ba su wannan ladan nasu kuwa suka cika alkawari to a dake ne sai wasu suka ce abin da za a yi yanzu a raba wannan abu inda an samu abin nan a raba sai shi wanda ya yi tofin ai ta shi ya fi cancanta sai ya ce ba za a raba ba har sai mun je mun tambayi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya matsayin wannan aikin da muka yi daidai ne ko ba daidai ba sai mu ga menene zai ce mu to kaga duk wani abu da za ka yi sai ka kawo shi gaban shari'a ka gaya matsayin abin da kai in aiki ne ka je ka fito da fayil a wata ma'aikata ka ce amma fa fayil nan na fito da shi za a ban kaza da kaza ka je ka fito da shi ka kawo aka baka to ya matsayi sai ka zo ka ce to aka rawa kallawa ni fa ga abin da mai fayil din shi ne kuma ya makale ya ki fita na je na mishi na fito da shi amma na ce ban kaza ya matsayin wannan sai a bashi fatawa ba za mu bayyana ba sai a bashi fatawa <laughs> hakan da zan da yi ko ko wata kwangila ce ka je kai ya fi shekara biyu kana ta bibiya bayan din ya ki fita wani ya je daga ƙarshe fito ma da ita sai amma za ka banta duk ana yi aiko ko wani ne kake ji bashi kai kai ya ki biyan ka bashi sai ka je ka kama kafa da wani amininsa ko wani mai gidansa ce to fa zan karɓan ma amma fa za a cire min kaza ki? sai aka cire maka ya matsayin wannan abin da aka ci ka ga da abin da za ka yi sai ka tambayi hukuncin shari'a kai haka su ka bi abin da ka bai ce mun yi amma dai za mu ji wajen annabi Allah mu ji dan ya san cewa addu'a ai ba laifi bane kama wani to bijiyar sa wannan bai ce sai mun tambaya ba amma ka yi addu'a a baka hukunci kama wani addu'a ta kujerar siyasa ya ma alƙawarin kujerar umara mm. <laughs> ko in ya ci zai baka kujera umara ko zai baka kujera haji ko zai ma kaza ko zai siya ma mota ko ko zai gina ma gida ko zai ma kaza duk ana yi aiko don haka ya matsayin wannan abu shikenan sai suka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ba shi labarin abin da ya faru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to wai kai da kai wannan tofin waye sanar da kai cewa ita wannan Fatiha ana tofi da ita bayan zalla sallallahu alaihi wasallam yana tuhuma shi bane manzo Allah yana mamakin yanda har ya gane cewa ita fatiha in an yi tobi da ita ana samun waraka abin da yake mamaki kenan sai maza Allah sallallahu ya wasallam yake cewa wallahi inna Hana, ruqya wallahi ita ce abin tofi ce kuma kai a abin da kuka yi yayi daidai don haka ku je ku raba ni ma ku da wani abaci kaga yanzu an ba su fatawa cewa abin da suka yi daidai ne don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi dariya to kada ba ne bi wanda yake rubuya eh, ya karbi wani abu an ba shi in kuma ta kama da sharadi yana iya yin sharadi din kamar yadda waɗannan suka yi amma dai ba haka kawai ake sa sharadi ba an gane ko kuma kamar yadda ya zo kaga dai rubiyar nan da me yayi ta da fatiha da haka in mutum zai rike fatiha ya rukuya da ita ana samun waraka in dai har yana da yaƙini da imani da Allah da ita ba sai ka je ka ta karanta wasu abubuwa ba wasu ƙa'idoji da ake saka na rukuya duk ba wai sun zo bane a cikin sunna gwaji ne irin na wasu sai an zo sai ka kalli gabas kaya haka ka kalli yamma kaya haka ka kalli kudu ka kalli arewa ka duba ƙasa ka duba duk ana yi ta zo ɗakin rukuya din sai an ɗaga hannu sama sai an tura ƙasa sai an yi gabas an yamma a yi wannan sabon ba ba ba su san da shi ba ne ai sun san da shi ya yi, ko sau da haka rubuya ba wai abu ba ne wanda za a ce ga wasu abin ƙa'idojin su shi da na shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rubuya da fati yana rubuya da falaki da nasi yana cewa annabi Ibrahim ya kasance yana ma 'ya'yansa rubuya da shi saboda haka abubuwa ne waɗanda yake sanannu imanin ka ne da yakinin ka da Allah da abin da zaka karanta na alkur'ani wani bai dauki fati a bakin komai ba eh, bai dauke ta in ganda zai zo tafiya ce ma yana fama daga zafi zai da karanta fatiha zai dinga ganin kamar ba zai samu sauki ba ko kuma alhalin ya san cewa in ka ce je yi sallah ba a sallah ba ta yi ba wanda ya sallah ba ta yi ba ba fatiha to ai ga da wancan shi ne fi kanta ma yi da ya in dai har sallah da za ka yi kai sallah ba fatiha sallah ba ta yi ba ba shi rubuya an kai da ba fatiha ga ya cewa rubuya ba za ta yi ba ko a ibn qayyim yana cewa wallahi shi yana shiga wasu damuwoyi da yawa fatiya yake kana ta samu mafita a ita ce a azamu suratin fil qur'an duk tsayin suratul baqara da tsayin suratul ali imran da yawan surorin alqur'ani duk ba su kai fatiha ba ita ce surar da ta fi kowace sura girma a cikin alqur'ani zalla sallallahu alaihi ya ce ma anzalallahu fit tawrati wala fil injili wana fil zaburi mislaha cikin a taura ko zabura ko injila Allah bai saukar da wata sura da ta kai fatiha ba babu wata sura kamar ta malaika ne zai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albishir fa da suratul fatiha kafin a saukar daga san bai taba saukowa ba yace ya zo mishi albishir ya nemi Allah ya mishi izini ya mishi albishir cewa ga wata sura da za a saukar masa ita ake kira sabawul masani da ita wadda ga ake naka saba minan masani wal qur'an al azim ita ce ummul kitab ita ce ummul qur'an ita ce fatihatul kitab ba ka ita ce komai da komai amma mutum zai dauke ta ba komai ba sai ma je ka karanta fatiha ina da dama ce ka karanta fatiha kamar ya Allah da ita ce kai wannan yi wannan ke so ya abu zuwa jiya, ce mishi zai sai gyada ko gumba ko wani abu ya zai sadaka ya je karanta wani abu sau dubu daya ga abin da aka karanta cikin kankanin lokaci kana da yaƙini ka samu wancan ko baka da sabba ko da aka ba ka bashi wani zane-zane a takarda ba ka ce zai shiga ya wanke ba shi na ganin ba zai samu waraka ba da mafita ba almuhim sun karɓi wannan abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi takriri ya tabbatar da cewa abin da suka yi haka ne alaƙar wannan ba wannan hadisin da babu ujira shine shin mutum zai iya zama lebura a yin rukuya ma'ana zai iya zama wani ya ɗauke shi ya mishi rukuya yana iya yi babu dai babu dai amma dai kai yayi yi sharadi su ma waɗannan ga dalilin da yasa suka yi sharadi saboda rashin kyauta da aka musu qala babu daribatil abdi wa ta'ahudi Bara'ibin ima'i babu wato eh, asalin haraji na bawa da kuma kiyaye haraji na bayi mata shi asalin bawa dama aiki yake ma ubangidansa an gane ko yakan yi aiki ne ma ubangidansa kamar yadda za ka sai mota ka sa ta akan hanya tana ma jigila ko bawa ma haka yake an mutu yana da bawa yana iya sashe je kowane aiki domin ya fiye shi ne dama saboda amfaninsa قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بساء أو ساعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته cewa wannan mutumin da ake kiran shi abu tsaiba ya yi ma manzala sallallahu alaihi wasallam kaho sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace a bashi sa'i daya na dabino ko sa'i biyu ko dabino ko abinci sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana da iyayen gidansa yace abin da kuka daura mishi na haraji da yake biyan ku ko aikin da yake kawo muku wato bana din shi ku sauƙaƙa masa ku sauƙaƙa masa don ya samu sauƙin shi ma yin abin da ya kamata ya yi saboda haka babu laifi ah, bawa ya yi aiki kuma a ba shi ladan aikinsa kuma babu da yake a yanke masa wani abu kuma wani yana nuna halaccin yin kaho kuma da baiwa wanda ya ma kaho tukuncinsa manzo Allah sallallahu alaihi ya yi haka ne yace a sauƙaƙa masa saboda kar sana'ar ta lalace ma'ana kar ya koma yin wata sana'a daban kuma sana'a ce ta lafiya annabi ko din da yake ilimi likitancin zamani da yake da shi ba amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma shari'a ta tabbata. idan likitan da aka tambaya zai ce ma ya za a kira jini a jikin ko kuma kawocin jini ake so a jikin to wani ilimi ne da ba su san shi ba Allah ya ce ma ukitu min al-ilmi illa qalila ko wannan ilimin ba su san shi ba saboda haka wannan wani ilimi ne wanda Allah madaukakin sarki ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam قال باب خراج الحجام باب واتو خراجنا مين قهو قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريق عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرا ولو علم كراهية لم يعطه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسأل عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا mu. a wannan babin wato ladan wanda yake mai yin kaho abdullahi dan abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho kuma ya bai wa mai yin kawon nan ladansa dan karkace malam mun kaho to wannan ai taimako ne a'a ka bashi ladansa ka ba shi ladan aikinsa haka nan hadisi na biyu shi ma hadisin abdullahi dan abbas irin wancan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho kuma ya bai ma mai yin wannan ladan ladansa kuma inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wannan abin haramun ne da bai ba shi ba shi ne ya mau an makarahiya sallam yau da abin da ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata yana nuna halaccin yin haka haka nan anas ya sake cewa manzala sallallahu alaihi wasallama yana yin kaho kuma manzala sallallahu alaihi wasallama bai taba wato zaluntar wani ya hana shi ladan aikinsa haka duk wanda ya ma aiki ka biya shi ladan aikinsa duk wanda ya ma aiki ka biya shi ladan aikinsa wannan shine abin da ya zama na adalci manzala sallallahu alaihi wasallama shi ya fi kowa adalci a cikin mutane haka manzala sallallahu alaihi wasallama yana biyan mutane haƙƙoƙinsu. aka yi kokari a dinga biyan mutane haƙƙinsu musulmi a za mu dakata a wannan babi babi na gaba har yanzu akan wato abin nan ladan wato bayi ne don sun yi aiki a ba su ladansu kuma a sauƙaƙa musu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sallallahu wa sallam wa barik ala abika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Thank you.